a ci gaba da fafatawa da ake yi a can kasar ingila bangaren premier league na shekara 2016 zuwa 2017 kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united ranar juma'a sun fafata da kungiyar kwallon kafa ta southampton inda manchester united ta samu nasarar kwallo biyu da nema dan wasan gaba na manchester united zalatan ibrahimovic shine jefa kwallayen duka guda biyu bayan kammala wasan mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafar Juventus da ke kasar Italy ya bayyana dan wasan Manchester United Paul Pogba a matsayin wanda zai iya gadan Zinedine Zidane nan gaba. Ranar Asabar ko an fafata wasanni ne har guda bakwai inda Swan City ta sha kashi a hannun Hull City da ci biyu da nema. South City ta sha kashi a hannun Manchester City da ci hudu da daya a gidanta. Burnley ta samu nasara a kan Liverpool da ci biyu da nema. Tottenham kuwa ta sha Crystal Palace ɗaya mai ban haushi. Watford ta sha kashi a hannun Chelsea da ci biyu da ɗaya. Yayin da Everton ta samu nasara akan West Brom da ci biyu da ɗaya. Leicester City kuwa sun tashi babu ci tsakaninsu da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal. Ranar Lahadi da ta gabata Sunderland ta sha kashi a hannun Middlesbrough da ci biyu da ɗaya yayin da West Ham United ta sha AFC Bournemouth da kwallo ɗaya mai ban haushi. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ita take kan gaba da maki shida da ƙwallaye shida sai Manchester United take biye da ita da maki shida da ƙwallaye biyar. Hull City tana mataki na uku da maki shida da ƙwallaye hudu sai Chelsea take mataki na hudu da maki shida da ƙwallaye hudu yayin da AFC Bournemouth suke mataki na ƙasa da ƙwallo hudu a ragansu sun jefa ƙwallo ɗaya. Huta lafiya.